ne da ya ɗauko kaya niki-niki ya dankare shi da kyar yake tafiya walau tara halahu da za ka ga halin irin wannan mutumin a sana'al isba lokacin da aka zo buɗe baki Kai fa ya hajimu ala shahawati wal mulazza yadda yake kaiwa hari daga magari ba ta yi in ya fara kaiwa hari akan abinci sai ya ce til ba zai iya tarawihi ba irin waɗannan mutanen haka suke daga magari ba ta yi ya hajjum hari yake kaiwa alal iftar akan buɗe baki idan ya fara hankara ya ci ya cika ba zai iya sallar tarawih ba da mutane wa tarahu yajidu yajid wa yanshad nashatan ahlul azmi ma al azari za ga lokacin da aka kawo abinci kuma yana da nishadi duk wata kwanciyar yanzu ya daina zai taso sai zai ce ruwa mai sanyi ya tiltila ya tiltila a yi gyatsa ciki ya ce kafan yana jin haushin abincin kuma har yanzu bai kare ba to irin wannan in dai wannan shine tanadinka a ramadan to gaskiya ba kai tanadi ba to jama'a laqad halla shahru ramadan bil muslimin yanzu mun shigo Wata ramadan ya sauko Wata ramadan ya sauko mausimun azim wuri ne na bauta ta gaskiya mai girma maksusun shirifi wa takrim Allah ya keɓance wannan wata ɗin da ɗaukaka da karamci da girma sai ka zaɓi ɗaya ko ci kai bacci ko kuma ka karɓi karamci da girma na watan ramadan kai aiki an zalallahu yi kitaba Ka ji ɗaya kenan Allah ya saukar da littafin Allah a cikin wannan watan wa farada siyamahu Allah ya farlanta a azumci watan shahrul qiyami wa tilawatil qur'an wata ne na tsayuwa a tsaya ayi sallah tarawih da karatun alqur'ani zamanul itq zamani ne na yanta mutane ba zamani ne na bacci ba zamani ne da ake yanta mutane daga barin wuta zamanul ghufran lokaci ne na samun gafara mausimus sadaqat wal ihsan lokaci ne na yin sadaka lokaci ne na kyautatawa tatawala fihi al khairat al bibiya suke daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan haka alherai suke tabi a cikin watan har ma in an shiga goman karshe tawar da aka yi ta ba ita ake ninkawa sau dubbai sai a yanta gobe ma in an zo sai a ninka sai a yanta jibi ma an zo sai a ninka sai a yanta haka ake wata ummul barakat albarka tana game mutane ya ƙulun nabi annabi sallallahu alaihi wasallama shi yake magana me yake cewa atakum ramadan ita ramadan ya zo muku shaharun mubarak wata mai albarka faradallahu alaikum siyama Allah ya farlanta yin azumin akan ku tuftahu fihi abwabul janna ana bude kofofin aljanna a cikin su tuftahu fihi abwabus sama ana bude kofofin sama don karɓar mutane tughlaqu fihi abwabul jahim ana kulle kofofin wuta Wato tughillu fihi mara da ta shayatin ana daddaure shaytanu lillahi fihi Laila. ga Allah a cikin wannan watan akwai wani dare duk wannan alfarmar watan ne khairun min alf shahr wannan daren ya fi wata dubu ya fi fa aka ce ya fi wata dubu duk wanda ya haramta ma kansa wannan alheri to babu shakka an haramta masa imamu nasa'i ya fitar da wannan hadisi ashrafa shuhur watan da yafi kowanne daukaka wa azkaha inda Allah watan da fi kowanne tsarki a gurin Allah ja'alahu Allah ta'ala maidanan li ibadihi Allah ya sanya wannan wata din ya zama to fili ga bayinsa fili na me na tsire yatasabaquna fihi bi anwa'i ta'at wal qurbat mutane suna tsere a cikin wannan wata din da nau'o'in ayyukan ɗa'a. da nau'o'in ayyukan kusantan Allah haka ya kamata a yi competition a yi tsere kai ka tsere ma wancan wancan ya tsere ma Shahar ramadan wata mai alfarma wata ne wanda Allah yi wa mutane baiwarsa litazkiyatul nufus domin su tsarkake rayukansu watan iyatuha min al daghaid wal ahqad wata ne domin Allah ya kawo shi mutane su tsarkake zukatansu daga gillu daga kullum mugunta da yake cikin zukatansu da gillu da suke da shi wa man istaqbala ramadana bil asam wanda dai ya karbi watan ramadan da sabo wa huwa aqul liwalidayhi ya zama makiyin iyayensa akwai wanda suke shiga watan ramadan iyayensu suna fushi da su ka je ayi sulhu ka koma ka tuba je ga nemi biya a wajen mahaifiyarka ya nemi biya a wajen mahaifanka wanda duk ya karbi watan ramadana da aikin sako yana mai saba ma iyaye wa qati'un li arhami ya yanke zumuncin ƴan uwansa hajirun li ikhwanihi mai kaurace ma ƴan uwansa ne wa aqwaluhu fiha ghibatun wa namima sannan maganganunsa a cikin watan ramadan wato annamimanci ne da giba to irin wannan ya yi asara domin ya karfi watan ba da abin da ya kamata ya karfe shi ba haihata mana yafi har abada an yastafi da min ramadan mai irin wannan hali ba zai iya fa'idantuwa da watan ramadan ya kulun mustafa sallallahu alaihi wasallam annabi zaɓaɓɓen allah yake cewa mallam ya da akaunar zuwa wanda duk bai bar zancen ƙarya ba wal amala bihi da kuma aiki da shi walaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa sharaba Allah bai da wata bukata gare shi da ya bar abinci kaji da giba da manci, da zagin mutane da wane ne da wane ne munanan ayyuka duk baka bari ba to Allah ya ce bai da bukata ka ci abinci mana ai ya fi maka sauki babu bukatar ka bar abin sha imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi wa ahwanu siyabi tarku taami wa sharab a wasu mutane mafi sauki azumin su shine kawai su barci su bar sha in sun yi wannan kawai suna ganin sun yi azumi amma gulma bai bari ba manci bai bari ba zakin mutane bai bari ba munanan maganganu duka bai bari ba shi yana ganin kawai ai azumi an bar cin abinci ne kawai wa kana salafu magabata sun kasance idan samu idan suka dauki azumi jalasu fil masajid suna zama ne a masallaci an tambaye su ko me dalilin zama a masallaci qalu suka ce na hafizu saumana wala nabtabu ahadan muna kiyaye azumin mu ba za mu gibar wani mutum ba saboda a samu azumin nan Allah ya karbe shi domin time ne lokaci ne ake da shi don haka dole kai mai azumi ka sani ka yi shiri za ka sa ma harshen linzami za ka sa kwaɗo ka kulle ko wani ya kawo ma hari na zancen wani ka ce masa ya haƙuri ka yi haƙuri fi haka shahar a cikin wannan wata ɗin yushammiru aljaduna fi ta'ati rabbihim masu tukurun aiki da jajircewa da sabonta ɗa'arsu ga Ubangiji suna buri, me suke buri? A da'un jama'a suna da burin su isar da sallah, su yi sallah cikin jama'a fi buyutin la a cikin ɗakunan Allah. Jama'a kowa ya buri, akwai mutanen da suke yi ma kansu kamar na ƙasu, ka yi ƙoƙari a yi tarawihi da kai duk sallolin farillai ka yi ƙoƙari a yi jam'i da kai a yi tarawihi da kai kuma an yi tarawihi da kai ka yi shafa'i da wuturi tare da liman ko da za ka tashi da daddare saboda hadisin annabi ya ce wanda duk ya yi tarawihi ya yi isha ya yi tarawihi da limamin sabbe fita ba sai da aka yi shafa'i da wuturi to an gafarta maka. da agar kai makanka wannan kyashin akwai masu gadara za su tashi da daddare na haka ba sa shafa da wuturi tare da liman to ka tsaya kai shafa da wuturi manzo Allah ce in ka tashi da daddare za ka yi nafila kar ka maimaita wuturin shikenan an baka mafita qiyamun bil layli kai din za ka yi tsayuwar dare ma'al imam tare da liman idan za a yi tahajjudi kai wannan tanadin wa qira'atul lil qur'an kai karatu ga alqur'ani mai girma qira'atan murattala khashi'atan bitadabbur kai karatu karatu murattal karatu ba na gaggawa ba kuma karatu mai sa tsoron Allah karatu na tadabburi waɗannan duk zamanto cikin tanadinka za ka karanta alƙur'ani saboda a kowace saukar alkur'ani kana samun lada miliyan ko daraja miliyan uku da dubu ɗari biyu da ashirin da wani abu ake samu na lada idan an sauke alkur'ani a wata ruwayar ma ana cewa dubu ɗari shida ne da hamsin da wani abu ban da miliyan uku to yanzu ko dubu ɗari shida kace za ka ba wa mutum na naira ya sauke alkur'ani zai sauke dubu ɗari shida wallahi zai sauke kuma ko bai iya ba sai ya nemi liman a koya masa cewa nan gara bai kamata a bari ta wuce mu ba saboda haka gara mu koya za sai ga mutane suna sabu don su koyi alkurani amma ga wannan ladan a cikin gidanka to ina ga wanda zai samu sauka uku duk kwana goma a ce ya sauke sau ɗaya ladan ba ɗan kaɗan ba ne saboda haka ka to ƙira'atan murattala atan bitadabbur tana da takushu'i da tadabburi sannan kuma sadaqatul bil mal ka yi tanadin za ka yi sadaka da kuɗi a cikin wannan walau bil qalil ko da da ɗan kaɗan akwai mutanen da idan ka saya masa dubino na naira ɗari ko na naira hamsin har matarsa zai je ba domin da iya samun ƙwaya ko goma a ciki walau bil mal qalil ko da da ɗan kuɗi kaɗan ne kai sadaka ya kamata duk rana da ta waye gari ka samu wani abun da za ka yi sadaka da shi duk wannan rana kuma ko da dubinon hamsin za ka saya ka ba wani sadaka ce tun da ai hadisi ya zo da abin da bai kai nan hamsin ba ma ittaqun nara ne walau bi shakki tam sadaqatun bil mali walau bil qalil ala ahli al hajat min al aqarib wal jiran zakai wannan ne a bisa ma'abota bukata na daga kusa da kai da makwabta duk waɗannan zaka ba su sadaka ɗauka makanka za ka yi wannan tanadin wato don shiga ramadan yana da hali ka saya ka ajiye kawai za ka fito masallaci ka ɗebo ka taho da shi wani abu daga cikin tanadin da za a yi idan kana da kuɗi shine tafsiru sa'imin ciyar da masu azumi a kawai ka gayyato mutum biyu ko mutum ɗaya ko mutum uku gana da hali ka kawo su su yi buɗe baki a gidanka wani yana daga cikin babban lada da ake samu ka yi wannan tanadi يقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي yana cewa man fattara sa'iman wanda ya ciyar da mai azumi ya ba shi abin buɗe baki kana lahu mislu ajri ya kasance a gare shi akwai misalin ladan wannan mutumin wato ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi shay ba tare da cewa an rage ladan shi wannan mai azumin ba mu dauka muka ciyar da mutum goma sun yi buɗe baki ka kaga kenan a wannan ranar kai kana da azumin mutum goma sha ɗaya haddana ka imamu turmizi ya fito da wannan hadis daga cikin tanade-tanade a itikabun fi baitin min buyotillah ya kamata kai tanadin za ka yi itikabi kuma wannan tanadin ba ko da baka samu ka aiwatar ba inda kana da wannan tanadin to za a baka cikakken hasana kamila za a baka wannan na haka kai tanadi ka ɗaura niyyar yin itikafi a cikin ɗaki daga ɗakunan shi Allah ada'un limana suke umra sannan idan ka samu dama ka bayar da ibadar umra wannan ba kowa yake samu ba sai wanda kuma Allah ya bashi zai je sauke umra cikin watan ramadan saboda umratun fi ramadana ta'dilu hajj ma'i annabi ya ce umra tare a cikin ramadan tana daidai da yin hajji tare da ni hajjin ma tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi sa'annan wani abu da abin ke son kai tanadin sa shine ikisarun min zikri min zikri wato yawaitawa daga ambatan Allah akwai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar akwai salati ma annabi akwai karatun alqur'ani waɗannan duka ana son wa du'a'u ana son ka yawaita yin addu'a saboda malamai sun tafi akan cewa daga ketowar alfijiri har zuwa lokacin da za ka sha ruwa da rana dukkan su waɗannan lokutan lokutan addu'a ne su ba ko a kasuwa kake ko a ina kake daga faɗuwar rana kuma dararen dama sun fi ranar ma albarka don dararen ramadan sun fi ranaku an gani arfa ce kawai wunin ta ya fi daranta saboda ita babu wani abin nan wunin ta ake magana ada'un lil abin nan wato wal istighfar sannan kuma yawaitawa ga istighfari ya ta'akkadu zalika inda al-iftar waɗannan addu'o'i da zikiri da istighfari sun fi ƙarfi a lokacin da za a sha ruwa lokacin shan ruwa sun fi ƙarfi kada ka manta dan yunwa ko ishi ta koro ka kawai ka manta da yi kanka addu'a kamar ta da yi wa ka addu'a ko da yake da yawa daga cikin ku ba sai wa matansu addu'a ko da yawa mana da yawa wallahi malam mutane wanda ba sa sa matansu cikin addu'a kawai sai dai ma kansa addu'a Allah ya samu gama lafiya Allah ka raba mu da duniya lafiya amma ba da ta hadda matarsa ku rinka kasa su saboda shaqa'iqur rijal ne mace warin takalmi ne ka san baka tafiya da takalmi daya don an ganka da takalmi ɗaya sai an tambaye ka lafiya tun an ganka ba mata ma ya kamata a tambaye ka lafiya ba ka da mata harin shaƙa'iƙun rijal ba a rabuwa da su saboda haka inda ka yi addu'a ka saka matarka a ciki ka saka ‘ya'yanka don idan sun yi kyau to naka ne yawa duk abin da kake ji matarka ko musifafi ya ce haɗata da Allah kawai ka ce Allah ka sauke mata wannan musifar don mu tafi tare dike nan za ta yi dumi wallahi ba yanda za ta yi ba wani ɗan adam da za ka kai shi wajen Allah inda da ikhlasi ne bai gyaru ba ballantana matarka ta cika musifa kai ma ka zo ka cika musifa a kai ka hada ta da Allah kawai dan rana madan ba wasa bane kai ta wajen Allah kawai ya Allah ka mayar mun da ita ta zama saliha shikenan shi Allah ya san abin da zai ma yawa sai ga watakila ta zo tana cewa da Allah ka yi haƙuri abin da ya faru a bayan nan duk aya mana yanzu ka in Allah yadda na canza ajiya ke da yanzu tana suna nan zan gaje kunne suna nan zan ta hmm, eh bari mu zo babin ku yanzu insha Allah eh hajiya mai haƙori dan na san wata ba ta san mijinta ma ya sadaka da Ramadan din mu akwai su suna nan wata wallahi in kace zaka bada gero za ta ce jiwa. eh zan ba su geron abin da aka ce a kai ka rabu da su nan fa suka yi mana kaza da kaza karki zama man na'il lil khairi eh hajja na'am fa inda fitrihi da'watun la turat shi za aka ce waɗannan abubuwa sun fi ƙarfi lokacin addu'a lokacin shan ruwa saboda manzo Allah ya ce ga mai azumi yana da wata addu'a ba a mayarwa wa fi sulusul akhir min al-layl a cikin sulusun dare na ƙarshe yanzilu rabbuna mu yana saukowa wa yaqulu man yad'uni fa astajibu la wane ne zai roke ni ya tambaye ni ni kon amsa masa sulusin dare na ƙarshe daga cikin wannan abin da ya kamata ka tsara tanadi shine ziyadatun fi birril walidai ga duk mutumin da yake da mahaifa ya ƙara wani abu na nuna nau'in biyayya a gare su kayan buɗe baki kayan alheri ka ƙara musu biyayya ka ga albarka a gurin Allah ka ƙara yin alherin da kake musu da kana ciyar da su yanzu ƙara musu a canza a ƙara ziyadatun fi birril walidain Allah zai ƙara maka wal qurbi minhum da kuma kusanta zuwa gare su inda hali kai musu dinki mai kyau ka saya musu kaya su ci abinci mai kyau wattawaddudu ilaihim da nuna kauna da soyayya zai ka nuna musu kauna ta ji cewa kana santa ya ji babanka yana jin cewan kana sansa babu shakka za ka yi albarka ihsanun ila zaujat to kyautatawa zuwa ga matarka a gyara ce jama'a idan akwai hali wallahi ka bar su su ji daɗi malam Allah ka sayo kawai su ci ba wani abu shaharun ihsan ne waljudu wata ne na kyautatawa wata ne na kyauta wata ne na kyautatawa saboda haka a kyautata musu a musu sutura a musu sutura kuma su ci mai kyau ihsanun ila zauja kyautatawa zuwa ga mata wal aulad kyautata zuwa ga yaya wata ne na ihsani har yaya a kyautata musu wal ahli bit tawjihir rashid yaya da iyalai a rinka shirya su akan abu mai kyau a dora su ka rinka cewa ku tashi ku rinka yin aiki fa mai kyau ayi kaza ayi kaza dukkan aikin alhairai bayan ka cika su da abinci da mai kyau da sutura da komai wal kalimatu tayyiba a rinka musu kalmomi masu daɗi banda fada cikin watan Ramadan ko an tambaye ka baka da shi ka daina bacin rai banda fada ba buƙatar kalmomi munan kai kalmomi masu kyau in Allah da za a samu ke kuma ki sani in ba a samu ba ki sani ba a samu ba yawa kada a rinka don mata suna kafa hujja da mu wani lokaci ya gaji malam da koro ya ce kaza to na ce kaza na ce kuma ki sauki ai ba na ce kazan ba in babu kawai ki sauki ki dauki babun ki runguma ai tai eh kar ke ma ki fushin tunda an rasa in an samu kuma ayi wal mu'amalatul hasana da mu'amala mai kyau ka mu'amalanci matanka da ƴaƴanka ki mu'amalanci mijinki da 'ya'yanki da mu'amala mai kyau da tausayi da rangwame ba da zafafawa ba da ulku ba silatul arham sadar da zumunci duk ana bukata wa sadaqatu alal muhtaji minhum da yin sadaka a cikin ma mabukata daga cikin danginka ko daga cikin wato ƴaƴanka wanda watakila sun balaga kuma suna ba da wajibi ne ka ciyar da su ba waɗannan za ka iya ba su sadaka nafidul jiran wa ziyaratihim ya zamanto cewa kada mu rasar da makwabtanmu wajen ziyartar su da kuma tunansu wata an rufi ala ahwalihim da kuma neman sani akan halinsu ba na binciken aibi ba na binciken a sun ci ko ba su ci ba sun rasa ko suna da shi ko ba su da shi kana da hali ka taimaka musu maddu yadil auni lil fuqara'i wal masakin ka mika hannunka dan taimakon fakirai da kuma taimakon miskinai wal aramila da kuma mata da waɗanda mazajensu suka mutu wani aitam da miƙa hannun taimako ga marayu haza da abu salihi na fi shahadul khaira wannan ɗabi'ar salihai ne ma bayan Allah nagartattu a cikin watan alheri waɗannan duk ɗabi'a ce ta mutanen ƙwarai wanda su kafin ramadan ya zo suna tanadi suna addu'o'i akan Allah ya ba su daman yin waɗannan auba Allah ka ba mu ikon aikata mu wa inna min afdalil a'mali to yana daga cikin falala mafi falalar ayyuka wanda ya kamata mutane su tsaya da shi ba da islahil insani li nafsi bayan mutum ya kyautata ya gyara kansa wato dukkan ba su suka ka biya inda hali haƙoƙin mutane da suke kanka ka mayar da su ka tuba ma Allah kuma ga watan Ramadan ya zo ka sauke haƙoƙi na mutane to kana shine ba da islahi insani li nafsi to shikenan an yaquma bid da'wati ila Allah ka kasance kai mai kira ne zuwa ga Allah jama'a kowan ku sai ya zama mai wa'azi ba wai kowa sai ya zo shikenan sai dai a masa wa'azi ba yana daga cikin mafifitan ayyuka a ramadan ka rinka yin da'awa duk abin da ka jiyo a wajen tafsiri matarka ba ta samu ba sai ka zaunar da ita ka ce to gashi gashi gashi gashi gashi amma matsalar ku ai ɗaya ne abinda duk kuke ji a masallaci ana karanta muku ba ku gaya wa matanku za ka ji alheri iri daban-daban wadda za ka shiga aljanna amma ba za ka gaya wa kan in ka koma mata ce maka ya naga ka daɗe ce to ina ruwanki kin aje ne ko me ne me ina ruwanki da ni a wannan ba yi ba ne ka yi haƙuri a rinka gaya musu saboda haka ba sai ka zo masallaci ka kafa tafsiri ba don watakila yin tafsirin ko ya fi ƙarfinka ko na abu mai kama da haka amma abin da ka tsinta na aikin alheri sai ka gaya wa iyalinka wannan shi ne wani in fi na ka yi kokari wajen shiryar da wato mutane wa islahi ma fasa da min akhlaqihim wa sulukihim kai kokari ka gyara abin da ya baci na daga ɗabi'un mutane da kuma tsare-tsaren rayuwarsu yadda suke duk inda kaga gyara sai kai ko a makwabta ko a su abin nan mata ko 'ya'ya kai kokari ka dora su akan wannan saboda faɗin Allah da ya ce waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah ba wanda yafi wannan mutumin kyakkyawar magana shine wa wanda yayi kira izuwa ga Allah wa amila salihan ya aikata aiki nagari wa qala innani minal muslimin kuma yace ni ina cikin musulmai fabadir ri'akallah yi gaggawa Allah ya taimake ka yi gaggawa wanzur fi ka dubi kanka da kanka wabhar fi baitika yi bincike a cikin gidanka don isar da sakon Allah wa tutahhir man min kulli ma wa nafsaka min kulli ma lil haram ka tsarkake kanka daga dukkan wata dukiya ta haram kada ka kawo ma iyalanka dukiyar haram a Ramadan ko wajen Ramadan kar ka kawo musu dukiyar haram hatta taqiba bayna yadayi Allah bi qalbin khashi idan ka ci halal ka ciyar da iyalanka har ka samu tsayuwa a gaban Allah da zuciya mai jin tsoron Allah wa yusma'u laka du'a dan haka sai Allah ya ji addu'o'inka da kake domin ka ciyar da iyalanka da halal an gane al-ya'su wal qanutu silahul iblis kada ka zamanto mai tsebe kauna domin tsebe kauna wato takobi ne irin na shedan dan haka kada mutun ya tsebe kauna kai ta addu'a kai ta roko a gurin shi Allah tabaaraka wa ta'ala liyamdiyahu fil ma'asi hatta yastamirra ala isyani dai zai kauna shi dan ne yake cusa maka shi domin ya tafiyar da kai akan aikin sabo har ya zamanto cewa wato ka doge akan aikin sabo mahama amila al-abdu min al-ma'asi wal fujur di yadda mutun ya kai ga aikata aikin sabo da fajirti wal islamu la ya'su fihi min rahmatillah shi musulunci ba a ɗaya da daga cikinsa daga rahamar Allah tabaraka wa ta'ala wattaubatu ita tuba ta hadimu ma qablaha tana rusa duk abin da yazo kafin ita batu ta jibu ma salaf wato jibu ma salafaha komawa ga Allah kuma yana kwaranyar da abin da ya rigaye shi faman kana mubtala bi ma'asiya wanda duk ya zamanto an jarabce shi da aikin sabo wani ya saba da sabo fa ramadanu mawsimut tawbati wal inaba ana ga maka ramadana fage ne na samun tuba fage ne kuma na komawa zuwa ga Allah inna min azamin asbabil maghfirati anna al-abda idha aznaba dhanban lam yard maghfiratahu min ghairi rabbi yana daga cikin manya-manyan sabuban samun gafara idan dan adam ya aikata wani zunubi to baya kaunar gafara daga wani sai abun Allah wannan yana sa a gafarta maka idan lokacin da kai zunubi sai ka ji ba wani mai gafara saiwa wa to kuma gurinsa kamar yadda lukman yake cewa ya bunai ya kai ɗana awwid lisana ka saba ma harshen ka fadin ne Allahumma ighfirli mutum ya saba maka fadan haka Allahumma ighfirli Allah yi mun gafara Allahumma ighfirli haka lukman yake fa inna lillahi sa'atun la turad fiha sa'ilan akwai wata sa'a a gurin Allah in kai dacenta Allah baya mayar da wanda ya wannan roƙon wa alamatul tauba shine albuka alama salam mutun ya kuka akan abin da ya gabata to wannan yana nuna maka alamar wato tuban ka zuwa ga Allah wal khawf min wuqu'i fi dhanbi wa hijran alikhwani su da jin tsoro wajen afkawa cikin zunubai da kuma kauracewa wato amuna nan abokai wa mulazamatul akhyar da kuma lizimtar mutane waɗanda suke zaɓaɓɓu aza kuwa ramadan wannan shine watan ramadan kuma da haka ya kamata a ce an karbe shi da irin abubuwan nan da muka ambata kuma wannan shine tanadi da ya kamata mutum yayi za mu koma wajen mata ayyatuhal mar'atul muslima ya ke mace musulma wannan na mata ne ayyatuha almar'atul muslima ya ke mace musulma Allah da yasa suna jina Ayyatu eh, ayyatuha almar'atul muslima ya ke mace musulma kuni fi hadha ash-shahr mubarak wato ki kasance a cikin wannan wata mai alfarma markazul ish'a wa mush'ilul hidayah ki zamanto kamar yula an san yula ko ba san yula ba wato wani abu mai haske da yake kawo mutane saboda ai mace a cikin gida tana juya akala da yawa eh ah oh saboda mun zo kan mata za ku ba da lokaci to zan haɗa ku da su yanzu mun zo darasin mata amma sun rubuta lokaci yayi kaga da ku da su mama bari mu yi a mace tana can da akala da yawa daga cikin mazaje sun yi abin da ba shi suke so ba ta dalilin matansu saboda ta canza akala yanzu ko a wannan watan da za a shiga na ramadan mutane suna yi wa mata tinkin sallah amma da yawa wani yakan sai turmin zani wannan ya masa ne kuma iyaka zaɓarsa ne da shi da abokinsa da ya raka shi da shi da wadda suke ciniki a kasuwar mai kayan ya ce masa wannan ya fi kyau ya kuma saya ya biya kuɗi ya kuma ɗauka ya kai mahajiya a gida ya ce ga shi a nemo tela ya ɗinki to mai ƙoƙarin za ta ce ta gode amma za ta ce ba wannan kalar take so ba wannan ita ce mai ƙoƙari madalla na gode amma dai kalan ba irin wanda ake yayi ba ne kuma da yawa daga cikin gudun za ku faɗa mun gaskiya ko wanda watakila abin ya same su saboda haka sai ya zama yanzu ya za a yi wane kala ne za ta faɗi kalar da take zo kuma ba ita za ta je kasuwar ba kai ne dai za ka sake koma saboda ta canza aka yanzu. idan ka je kuma kasuwar sai ka samu abin da za ka kare kanka don a san kai mai gaskiya ne kuma ba matar ne take juya ka ba kawai abinda za ka yi cewa za ka yi ka san halin mata eh ba ba wannan suke so ba ka san halin mutane ne wanda ba a musu gwaninta yanzu sai ka dora mata laifi ba ta nan wai ba a musu gwaninta kuma duk kare kanka kake kawai ka ce matar ka ta canza maka akala shine gaskiyar magana to ayyatuhal mar'atul muslima ya ke mata musulma in dai zaki canza abun duniya to ya kamata ki canza mai gidanki zuwa lahira wannan shine sakon da nake son na isa. idan dai har zaki iya canza nau'in abinci to ya kamata ku in bai yi sallah ba ko ba a yi qiyamul layli ba ki kokarin rarrashin sa da canza shi zuwa ga rashin ibada wato zuwa ga ibada in dai ke mutum ya kirki ce ba abun duniya kawai kike so ba saboda da yawa inda kaga ana tsiya tsiya da su ana samun daidai waɗanda suke kawo ƙara cewa mazajen su ba sa sallah ko kuma ba sa yi a kan lokaci ana samun irin waɗannan matan na kirki wani namijin kuma sai ga ba wacce wasa sai mai masa magana ta yi sallah ya yi sallah ko kuma ka tashi ba ta yi shi anan ake tsiya tsiya da shi to wannan ka samu mai kaunar ka ce sama da wadda za a ce a salatu ta ce a gyara mayafi wani aiki ɗani ya ce mana. kuma wuta take son ta kai ka ba ta taimake ka ba wallahi ayyatu al-mar'atu al-muslima kuni fi hadha ash-shahr ki kasance a cikin wannan wata mai albarka mish'alul hidaya ki zamanto yula mai haska shiriya a cikin gidanki da 'ya'yanki harisatul lil fadila ki zamanto mai kiyayewa ga abubuwa na falala ki saka 'ya'yanki su yi istighfari ki saka 'ya'yanki su yi salati ki saka 'ya'yanki su yi karatun alqur'ani ki saka mai gidanki a tashi ayi nafila da daddare rahimallahu imra'atan Allah ya ji tausayin wata mata wanda ta tashi da daddare wa aikata zaujaha ta tada mijinta wa salla suka yi salla Allah ya mata rahama in ji manzan Allah wannan addu'ar daga manzan Allah ne haka namijin da ya wannan shi ma Allah ya mata rahama harisatul lil fadila ki zama mai kwadayi mai tsaro ga ayyukan alheri mai kiyayewa nabizatul lirrazila ki zamanto mai watsar da munanan ɗabi'u ba ke ba chatting a wannan lokaci ba ke ba waɗannan abubuwa ba ke ba wasu karerai ba ke masu ɗebowa wasu munanan ƙawaye ba ke masu kallon fina-finai arewa 24 ko kudu 24 arewa kan aimanin ko alahira ba a bukata ta ko kwana bukata ne a yanzu ka je shimal ashabul yamin ko saboda haka su ma zaɓin sunan tashar da suka ina ga ko a can ma arewa suke son su yi watakila an gane ba arewa ta kudancin ƙasa ko arewa abin nan ba a arewa ta wajen hisabi muke magana amma arewa ta tufo da azumi ana muku tallan finafinai finai a lokaci kaza za a yi kaza a lokaci kaza za a yi kaza wani yana ban labari har ta mace bulu suke fitarwa a watan ramadan saboda a shagaltar da ku a hana ku bin Allah ya ke baiwar Allah mata musulma Na zatun lirrazila dukkan kazantattun abubuwa da za su kawo miki na kasu a cikin azumin ki za ki zama to mai zubar da su ki ɗabi'antu da dabi'a ta gari mu'tazzatun bidini ki zama to mai buwaya mai ji da kanta a cikin addini ki saurari karatu ki yi karatu ki ibada in za ki fita fita ta kama ki fita niƙabi ki saka kaya kowa ganki mubtazza mai ji da kanta ne a addini addinin ki kike nunawa ba wanda ya isa yana ki haka shamikatun bi sharafat ki zamanto kin daukaka da sharafarki da darajar da Allah ya miki ta addini ki zamanto madaukakiya wanda ko hanganki akai an hangi addini kuzarinki da darajarki da kwarjininki ya isa kawai mutane su baki hanya saboda riko da kike da addini sa'ilatun afafat ki zamanto mai tsare mutuncinki ba mai fitowa da tsaraici ba daga sun fito da komadaddan jiki an motsa can baya an motsa kirji an motsa gaba an motsa baya ana tafiya kwakwas kuma wai musulma ce da ramadan ina ki zamanto mai tsare makanki mutunci ki shiga ta kamala idan an kama dole sai an fita la tastam'i ila saqimil afkar kada ki rinka sauraro zuwa ga tunanin da bai da lafiya tunanin da bai da lafiya shine tunanin yaushe za a sa fim kaza yaushe za a nuna abu kaza a TV yaushe za a yi kaza wannan tunanin sakimi ne maras lafiya ne tunani ne wanda bai da lafiya ba kubutaccen tunani bane da'iyatun ila nabzi satri wal haya wato ki zamanto wato mai kira ce zuwa ga wato saka sutura kada ki zamanto mai kira zuwa ga watsar da suturta da kunya kada ki zamanto wannan ki zamanto mai kira zuwa ga kunya ki zamanto mai kunya alhaya'u la yati illa bi khair kada ki zamanto haka kada ki rinka sauraron tunani ya sashe wanda bai da lafiya kuma kada ki zamanto mai kira izuwa ga watsar da sutura a fito tsiraici kada ki zamanto mai kira izuwa ga rasar kunya aw taqlidul kafirat wal fajirat ko kuma ki zamanto kina kokkofa ga kafiran mata ko kuma ki zamanto kina kokkofa ga fajiran mata fazikai irin suturar da suka sake za su sa irin halin da suke shi ma halin zaki kada ki to haka nan wa zari ki ji tsoro an ta kuni min alhaba'il shaitan kada ki to igiyar shaitan mai jawo mutane zuwa ga barna kada ki zamanto haka fi hadhihi al alfadila a cikin waɗannan kwanaki masu albarka an tattazibi bi tabarruj was-suhur kada ki kama ki siffantu da tsiraici da saka matsatsun kaya da nuna abin da bai dace ba wabta'idi an qarinati su ki ne sanci munanan kawaye masu fasadi masu barna masu munanan abubuwa wa sakanul mar'atu fi qarariha abin da yake tabbatar da mace shine ta tabbata a cikin gidanta cikin mutuncinta da sutura wa abghidil baqa ila allahi al ki kuma sani cewa fa mafi tushin guri mafi gurin da Allah baya so babu kamar kasuwanni kuma mata yanzu kamar rige-rige ake da su yin azumi ya zo wajen shiga kasuwa ture-ture ake da su a cikin kasuwa ina mai gidanki ina nauyin da aka dora maka galibi kuma wannan ya fi faruwa da ku yan boko saboda mu yan arabiya ne galibi ya fi faruwa da ku yan boko yawanci wani ma albashin ya dauko kawai sai ya tilawa matar ya ce to ki tafi ce bane haba haba kai ko wani dan ya giro ma sai ya ce ga direba daga shi sai matar sai direba a cikin mota yana tuka ta daga kai daga kai aje kasuwa ta fita ta yi can ta bazu can ta baza can aje a zauna akan kujerar wani a cikin kasuwa an karbi namba ana ta tadi shi kuma ba abin da yake leƙe sai kirjinta matar ka ce ta zama da yus ba ka da kishi kuma za ka shiga wuta wallahi haka annabi ya ce ina nauyin da Allah ya ɗora maka na kai ce fa ne kai ya kamata kai ce fa nan su waɗannan ya kamata mutane su abin nan ɗinsu na'am wallahu ta'ala yughar ala Allah yana kishi a bisa alhormarki mace Allah yana kishinki ya kamata ki sani Allah yana kishinki kar ki bayyanar da tsaraicinki ga wani kada ki jawo abin da zai zama sha'awa Allah yana kishinki cikin wannan wata mai alfarma ki jawo ma wani sha'awar da zai bata azumin sa kar ki yadda Allah yana kishin al'ummarsa ki ji tsoro wato daga munanan abubuwa wa batshihi shadidun kamun Allah yana da tsanani wa idza rafa'a satrahu an ummatihi fadahaha idan Allah ya dauke suturarsa akan al'umma to zai kunyatar da ita duk al'ummar da ta yi watsi da suturar da Allah ya dora mata to Allah zai kunyata ta wa tazayyani bi zinati din ki ado da adon addini wa tajmali bi jamali satr ki ado ki kyau da suturar da musulunci ya take fal umru qalil ki sani kwanakin ki yan kadan ne mutuwa tana kusa wal ashru amruhu asir tattaro ki kuma ranar da Allah zai ta ke al'amarin yana da tsanani ki sani al'amarin yana da tsanani ranar da Allah zai tada ke satanqadi dunya bi afrahiha wa ahzaliha duniya da farin cikinta da bakin cikinta sai ta kare ba yadda za komin kudin da kuka tara ko darakta kake ko minista kake ko gwamna kake ko wace ce kike ko darakta kike ko ma wane ne ki sani duniya za ta kare da farin ciki kuma za ma ta kare in bakin ciki kake dole sai ta kare ba daya wanda zai zo ya tabbata a duniya sai an kare shi wa tantahi al-a'maru bi tuliha aw qasriha ki sani kwanuka za su kare sun yi tsawo ko sun yi gajarta za su kare wa ya'udun nas mutane za su koma zuwa ga Allah mayin ku ya kare ko sai guda mana da wutar ai ina mai wani yake mutane za su koma zuwa ga duniya ta ƙare, zuwa ga Allah wa anta minhum wa anti minhum kai kana cikin su ni ma ina cikin su ke ma kina cikin su ita ma tana cikin su mutane sai sun koma ga Allah ranar da rayuwa ta kare fakam min insanin intabarar ramadan da yawa daga cikin mutane sun saurari wannan wata suna sauraron sa bi aqwal amal da buri mai karfin gaske an gane fa ba gatful maut ajali sai zo musu fujua da yawa sun saurari watan bara ba su samu raman ba ba su samu baran ba fa aksir fi ramadana ki yawaita a cikin watan ramadana min amali salihat ki yawaita aiki gartaci fa kadi ata ilayki Ramadana, watan ramadan yazo ba da tsulin giyabi bayan da yayi nisa faftahi fihi safhatul musharraqa ki bude takarda mai haske a cikin wannan wata din ma maulaki tare da ubangijinki wato ila wato ila tawwabir rahim ki tuba ko tubi ila Allah ila tawwabir rahim ki tuba izuwa ga Allah mai karbar rahama mai rahama min kulli zambin wa taqsirin wa khati'a daga kowane irin zunubi da takaitawa da kuma kurakurai وفي اغتنام الموسم الخير بالجد في الامل الصالح والتوبه مما خلف sannan kuma ki yawaita daga aiki da ribanta da kwasar ganima na alheri a cikin wannan wata ta hanyar aiki nagartattun ayyuka da tuba zuwa ga Allah daga abubuwan da suka zamanto cewa wato an aikata su na munana wanda shi Allah tabaraka wa ta'ala zai canza daga waɗannan ayyuka munana da aka yi aka tuba aka koma ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi tuba kuma zai juyar da ukubar da ya niya akan waɗanda suka aikata irin wannan ayyuka na kurakurai da sauran dukkan al'amura baiwar Allah ki karbi wannan nasiha ki sifantu da abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake son ki sifantu da shi domin samun gafararsa a cikin wannan wata mai alfarma wannan shine karshen abinda muka tanada kuma muka isar insha Allah muna roƙon Allah abinda muka yi daidai ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe bana wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh